sai matsala ta ashirin da ɗaya me ake faɗa idan aka a ana ƙara wani ana ƙara wata ko shi ana cewa in ka zo yanka bayan ka yi bismillah ka faɗi Allahu akbar in gane sai ka ce Allahumma hadha anni wa an ahli baiti sai ka ce wannan yanka da ni nawa ne da na iyalan gidana in gane ya za ka iya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya faɗi haka mun kawo wannan a baya ko ya ce wannan na ne da na iyalan wannan kuma a madadin al'umma kaga babu ne a shi matsala ta ah, ashirin da biyu yau sai matarka da aiki yau a yaushe ne kuma Alamu. sai alamis ne zuwa ya zama shi ne na layya alamu nawa za ka yi eh? biyu ko uku

sai kuma ga niyya rago nawa eh, shi ne matsala ta ashirin da ga suna ga niyya wasu malamai sun ce ana iya yin guda ɗaya da niyyar dukkan. gani ya sai ka sai ka siyo ragonka a ka da hali ke ko in kana da hali zikiri mun gama na mun gama wannan na amma ba ka da hali rago guda kake da hali ba ma uku ba ya zai za ka yi shi ne da niyyar suna ko za ka yi shi da niyyar layya wasu malamai sun ce za ka iya yin guda ɗaya ne da niyyar duka duka ita ce wannan ragon a zuciyarka ba niyya na zuciya kada ku manta niyya na zuciya dama da ka tashi ka kai kuɗi ba kun da yana ko so ta ma zuciya ba ya zai ya zai ya zai ba malamai sun ce za a iya yin guda ɗaya madadin duka biyu ɗin ba ka riga ka yi niyya ka ne ka kuɗin ka jawo rago ranar ka ce bismillahi Allahu akbar wannan rago ne na sai ka ƙara da wancan maganar da ake lallai na nawa ne da na iyalai na an gama ka yanka ka yi suna ka yi ne ka yi ne Ba za ka gane da shi ranar da wannan abin ya faru idu ya yi wujanjan ana tunanin za a biya albashi da za a biya ba ya ka aka biya aka biya to wanne za ka yi a ranar ne za ka gane irin wannan cewa addini akwai daji Allah ta ƙara samu mana ah, matsala ta ashirin da uku shi rago guda yana isan gida guda ko ni yawan gidan family ne gaba ɗaya ba wani za ka ga family din su ashirin ne misali ana samu wani sha biyar rago ko su din ba ɗaya su cinye rago guda ɗaya ba kaga ba a magana ma wai a raba ko uku ko biyu ko a iya da aka ga dama da idan da aka ga dama idan zuwa su yi wa nasu to rago guda ya isa ko ku za a ce idan su biyar ne iyalan ɗaya ya isa in su goma ne sai an ce biyu mai mata uku rago guda ɗaya ya ishe shi da shi da matan da yaran da kowa da kowa ko ku eh rago guda ɗaya ya isa sun gane ko rago guda ɗaya ya isa wannan gidan da baki ɗaya komin yawan su za mu ji kuma zai ɗan faffayyace mana yadda abin yi. sai matsala ta ashirin da nawa da da suna yi wani tsallaki mu koma a na ashirin da biyu ya zama guda biyu shi ne akwai wani abin da ake cewa ba a ce ina mutum ya yi ma ubangiji a tsawon cewa in dai promotion ɗina ya fito to zan yi yanka wannan shi ake ce ma ba yi ma Allah alƙawari. ko ka je in dai promotion in dai na samu kuɗin da nake ji din nan zan yi azumi ko in na samu kaza zan ba da kyautar dubu kaza wannan shi ake kai ma ba wanda Allah baya so shi mutum matan tana da ciki yake in dai Allah ya sauke ta lafiya shi na yi Allah baya so baya so amma in kai ya zama dole ka yanka shanu in kuɗi ne ya zama dole ka ba da shi gane ya nan kafin ka yi ba a son ka saboda akwai alamar kana gwada ubangiji kuɗi tunanin shi sosai kana ganin Ubangiji ba zai maka wannan abun ba sai ka dan mai wani alƙawari kamar mutum. Yi Ubangiji na ruwan shi da kai. Ka roke shi kawai kai tsaye ya Ubangiji ka san mun mata na lafiya. Ya Ubangiji promotion din nan da nake nema. Taimaka mu tsare. shi kenan. Ubangiji yana da falala da yawa. To a farko ba a son don wani yana tunanin in yayi wannan alƙawarin ne zai sa a yi masa. ba a ma ubangiji wani to amma wani yana iya yi don ba ba laifi in ka yi to ya zama dole yanzu maganar mu shi ne ga shi ka riga ka yi alkawari ma Allah to in ka samu kaza za ka yanka sai ka samu abu ka samu rago ya hau ka ko tunda ka riga ka masa alƙawari dole ka yi galayya kuma promotion da ka samu lokacin da riga ya yi effect a jikin albashinka ba balle a ce za ka iya sayan rago na layya kuma ka sayi rago na alƙawarin da kai ya za yi sai ka yi kamar suna ya juna siyo rago guda ɗaya a madadin alkawarin da na yi da kuma layya a a sunan biyu sai ka ce mu ka ba shi sai ka biya ba shi shi, ta mun biya ba shi ake fara biya ko yawwa ga ta rasa layya ke sai ka yanka alkawarin da kai ma'ana, don alkawarin Allah ana gaggauta biyan shi ka yanka ma'ana, ka hari shekara mai zuwa Allah ya kai rai kila ma lokacin ya riga albashi kuma ya karu inda promotion na zo kika ci gaba da yankan ta ba matsala mun fahimci wannan Allah